shi ne mai rahama allama alquran daga cikin wato rahamar shi wadda ta fi girma gare ni shi ne ya karantar da mutane qur'ani ya karantar da mu qur'ani ya karantar da wanda ya so qur'ani allama jibril ya karantar da jibril ko ya karantar da muhammad ko ya karantar da kowanne mutum wanda ya nuha da muhimmanci alqur'ani قدم تعالى تعليم القرآن للإنسان يا جبات كرمت متن كرمت القرآن جمتن على خلق من ذلك أهل السجن wanda an ka halitta ba karanta da shi qur'ani ba an halitta shi kenan don azaba amma wanda an ka yi don a wata nima qur'ani sai an ka yi don ni'ima a cikin qur'ani abin da karanta da qur'ani ya yi halitta shi daraja da anna ta'limuhu akbar min ni'amillahi wa karanta da mutum qur'ani ne mai girman ni'imomin ubangiji alal insani ga mutum bi da dalilin kaulin kafin wannan domin wannan abin da hujjar wannan magana ta ta shi da ya laita ne kun kira ba wanda ba ta san da shi qur'ani ba ko ya da ko ya karanta ba yi aiki da shi ba ranar lahira zai ce da ya ran tsaya da ya yi masa dafi to aka bar ruhmaniyati ta'ala fi hidayati liman muhasiko liman hadahu bil qur'ani mai girman eh, rahama ubangiji wa madaukaki da shiryarwa to yana cikin wanda ya shiryar da shi game da falak al-insan sannan ya taho da halitta mutum bikul baya kuma ya sanar da shi wato yadda zai yi magana inda shi ya tamayyaza bihi an fa'il haiwan da wannan magana mutum ke bambanta daga sauran dabbobi babu wata dabba mai magana sai sai mutum wakila arada bil insani salih ko kuma ya karantar da mutum wanda ya kowa daraja ya karantar da annabi kenan wa huwa muhammad sallallahu alaihi wasallam allama al bayan wa ya karantar da shi ma'anar qur'ani sai kuma ya karantar da mu ai bayanin ma kana ya karantar da shi bayanin abin da ya auku wa ma yakun da bayanin abin da zai zai samu an awwalin wal akhirin tun daga na farko da na karfe wa an ne din kuma da ranar sakamako wa bayanin ahkam sannan da bayanin hukunce hukunce min al-halal wal haram ke wannan halal wannan haram da haddodi da manziliya na gida wal istima'iyya wato hukunce hukunce wadanda za ka tsare in kana gida kai ko kuma in ka hito waje tsakaninka da jama'a kun Kuma Allah ya ce, An shamsu wal kamaru bi husban, rana da wata suna tafiya wato da lissafi. Ai, ya zai biya ni isa suna gudana da lissafi ma'alumin sanan ne muƙaddarin wanda an ka ƙaddara a cikin cikin kowane burjoji an san in ta fito da ta haka nan wata in ya fito ga yadda yake muna iya cewa zafi ta yi la'asar ta yi magariba ta yi isha ta yi bazara ta taho da mana ta ko dari ya zo duk kowane kai tattalin abin da ya dace da wannan kai saba haka nan lokuta wato kutul kamar ka ce da mana lokacin ɗari ko lokacin bazara ko lokacin kaza to sannan auqat lokacin sallah ko lokacin abin nan wa ta'limu wa ta'lamu sunun wani hisab kuma da shi ake sanin shekara a ce ya shekara kaza ko ko bayan shekara kaza za a yi kaza haka nan a sanin lissafi sanin eh, abin da hisabi shi ma wata wani wani ilimi ne wanda yake mutane ba su iya rayuwa sai da shi kun gane wannan jama'a shizar والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان sannan kuma wato abin nan من eh, eh, mai yatsu itace masu yatsu ma la fa qarahu min an-nabat ganye mai yaƙo wa zai haka nan itace masu tashi tsaye abin nan akan itacen su ta ya su da mai duka suna yin su ya kana ani suna kankan da kai ga ubangiji ma ya rabu ne ma ga abin da yake so gare in ya ban itace ma har mai yaɗo yana yin su juda don girma ubangiji kai mutum wanda an ba hankali an kai ma wannan ni'ima ni ya tsaya da kai. sama a rafa'a sannan Allah ya halitta sama ya ɗaukaka kasa wa wada al-mizan sannan ya azama auni ga komai a tabbatar adal ya tabbatar da adalci ai tara abu tari a cewa ba da komai an yi mai doka an ce ga yadda ake cewa ta fi ma'auni kenan don adalci ya tsaye mutane su zauna lafiya kun gane ko wasu ma rafa'a da za mu koma mu ji shari'a musulunci ba za ta samu yan saki ko abin nan ba sai mutum ya tashi daga kaduna ya ce za shi na lagos ko mace ma sai tafi kasa da kuɗin ga hannu ba mai taɓa ta kuma ga ya fi sauki eh? matukan mutane sun bi abin da Allah ya ce sai Allah ya sa tsoron shi cikin zukatan sai abin da komo na Allah ba su